discharge my responsibilities. In line with the Ethics and Code of Conduct. In any manner that is contrary to humanity. I pledge allegiance to the Institute. Shugaban Jami'ar Yusuf Tamasule Farfesa Muktar Atiku Kurawa ya bayyana gudunmawar da ƙungiyar wajen samar da ingantaccen manguna da kula da muhalli a Najeriya wanda ce mahimmancin su ya fi gaba a bayyana shi wajen samar da ingantaccen lafiya ga al'ummar ƙasar nan da kuma ci gaba a ƙasar nan baki ɗaya. Profesa Muktar atikurawa Kurawa wanda ya yaba da hangen nesa da kuma irin gudunmuwar da rawar da ƙungiyar ke takawa wajen ganin kamfani na bin dokoki da a wata da ayyukansu kamar yadda ya kamata wanda shi shika babu wanda zai taimaka gaya wajen ganin an ce da ƙungiyar da ma ci gaban ƙasar nan baki ɗaya. kafin bidiyo da da aka bani fellow na institute of charity of nigeria wata kungiya wadda take kamar ita ce kungiyar duk wasu masu harkar ko kuma koyar da ko kuma masu yin aiki na chemistry a wannan kasa yau gashi sun bani fellow a wannan kungiya wanda dama tun lokacin na gama kwaji na shekara ta dubu da goma na zuwa aka bani memba da kuma gashi na gama fellow na kamar yadda kwararrun jiya da kawo kuran taron nan ah, akwai abubuwa da suke yin jagoranci wanda ɗaya daga cikin shi ne na kula da muhalli da kuma da kula da masana'antu wanda suke haka ta kamishin tabbatar cewa suna bin doka da oda da ka'idojin da aka shimfiɗa da gudanar da ayyukansu ko na gudanar da su a tabbatar cewa duk inda za a yi dan adadin da yake aiki da su ah, environment da ake aiki an tabbatar kowanne fitin masu da Profesa Mukta Atikurawa ya kuma bayyana cewa jami'ar yusuf ta masle ba za ta yi ƙasa a goye ba wajen bayar ƙungiyar haɗin kai dangane an cimma burin da ke akwai shi kuwa wakilin sarkin kano alhaji aminu ado bayero jan hankali ga mambobin ƙungiyar da ma sabon wanda aka rantsar a gurin taron da su mai da hankali wajen bayar da gudunmawarsu don ganin an ce da ƙungiyar gaba ita kuwa a jabinta a wajen taron shugaban ƙungiyar farfesa fanna inna abdulrahman wanda ta taɓo tarihin ƙungiyar tun farko ta ce taron an shirya shi ne da na rantsar da sabbin mambobin ƙungiyar wanda suka fito daga jami'ai daban-daban da ke jihar nan da ma ƙasa baki daya wanda suka haɗa da jami'ar bayero da kuma jami'ar yusu mai ta sule. ƙarfi da hausa da sani ah, mu an kiri da suke tasowa da amfani da su wani kawo dole sai ya rika da sinadarai ko wajen yin magunguna ne ko wajen yin ta abinci da muke ci ta ta kuma muke saka ruwan da muke sha motocin da muke hawa dukkan sun sinadarai ne kuma suna ba da abubuwan da suke kanta muhalli sauran abubuwan da aka gabatar a gurin taron sun haɗar da karrama wasu daga cikin fitattun 'yan ƙungiyar da suke fice wajen bayar da gudunmawarsu don ci gaban kungiyar da ma ƙasa baki daya. Nuruddin Sani Sheka labaran ARTB.